Assalamu alaikum, ‘yan uwa barkanku da wannan lokaci da fatan kowa na lafiya yana cikin koshin lafiya, to Allah sa haka. Eh kamar yadda muka saba da kawo muku fina mu a har kullum, to yau ga shi mun fito muku da wani shahararren fim wato wanda ya fito daga kamfanin Algaita kenan. Wannan fim ɗin da kuke gani fim ne mai kyawu kuma ga faɗa gare sa sosai. To dan uwa idan yau ne farkon ziyartar ka wannan YouTube namu ka daure ka dana mana da subscribing sannan ka dana mana da alamar kararrawa ta yadda idan mun ɗora da sabon bidiyo za ku dinga samun shi akan lokaci sannan kada ku manta ku dana mana da alamar like ta yadda su ma idan sauran yan uwa sun gani su dana mana like. Ɗan uwa mai kallon mu da sauraron mu ka tsaya ka saurara za mu muku bayani ta yadda za ku samu ku sauke wannan fim ɗin domin ku kalle shi. za mu ɗora muku da link ɗinsa a comment na farko eh duk da wasu suna magana ba su san comment na farko ba za mu muku bidiyo a zuwa bidiyon mu na gaba insha Allah za mu muku bidiyo mu nuna muku wanne ne comment na farko ga wanda ba su sani ba za su ga duba su gani a inda muke ajiye da link ɗin bidiyon da muke muku bayani a kai eh a kullum muna muku bayani a akan mu na BIB kenan wanda ana biyan kuɗi ne kafin a saka mutum cikin shi kuma tsari ne wanda zaka dinga samar da fina-finai a kullum zaka samu fim guda uku a cikin tsarin mu na BIB kenan kullum muna fitar da sabbin fina-finai ba ma saka tsofin fina-finai a tsarin mu na BIB kuma tsari ne wanda zaka ji daɗin shi zaka samu da fina-finai da dama tsari ne wanda ana biyan kuɗi kafin mu saka lambar mutum a cikin shi sannan yan uwa a daure a danna mana da like wannan shi ke ba mu tabbacin kuna jin daɗin kamuku da abubuwan da muke akan youtube mu mai suna indiya film kenan